ọ̀rọ̀ يهده الله kuna da lada mai girma a ina ce na lada nan babban shi ne gina imani yana kai mu ne mai idan da bila kuma da mutuwa da na da da da da imani na kai mu بل هو شر له وبأن الكفة شر سيطوقون ما بقيوا به يوم القيامة لا أنت تامر أبدا سيدوا وتشكوا القيامة هذا شر من يوم القيامة سيطوقون لا أنت تامر ما بقيوا به أبدا سيدوا وتشكوا يوم القيامة ranar kiyama to kaga ba za mu gane me ta kamaiwar za a nannata musu abin da suka yi kowa da shi ranar kiyama ba sai mun dawo kun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne zai fassara mana sai tsawwakuna ba fakiru bihi yawmal qiyama al-hafiz ibn kathir rahimahullah ta'ala ذكر ما cewa a ina ya saban nan bakilu an da jamlahu almala ya faru kada marowaci ya yi zaton cewa abin da yake tarawa zai amfani shi bal huwa mabarratun alaihi fi dinihi da farko ruwa ya kasance da mutum addini wa rubbama kana fi dunyahu yana yawan da fitar shi a duniya ثم أخبر بمآل أمره بأمر ماله يوم القيامة وزي الله يتنبت إلى ساكمك الدنيا على القيامة التي سيطوقون ما بقيه به يوم القيامة تستطيع أن تتعامل أن تسيروا عليه يوم القيامة وجدت ذو لذلك قال البخاري إمام البخاري حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدث عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار بن أبيه عن أبي صالح بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم يفسر عبد فيطوقون ما بقي به يوم القيامة حديث ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man atahu Allahu malan duk Allah ya bashi sai ba da zakatan dukiyar a gani duk wanda ya ba da zakatan a sai Allah ba tamimatan yana da alamomi guda biyu kai guda biyu yuqawwimuhu yawm al-qiyamah wa kana za a dangana mutum da maciji kuni shi ne da zama maciji Allah ya ce kaga kuni ma shi bala'i sai yuqawwimuna ma'asihum yawm al-qiyamah wannan macijin ne nan da ke mai baki gaba daya yaqulu ana ma'aruka ana kan duka dalilin dukiyar da shi ne tattata ka tara ba ta bayarwa ina masu kawai kuɗi a barkuna to rubi wannan aya a wannan ce ka dauko ka bani ba akwai wanda za ka ba wa da yawa da yawa ta kuma da shi ne Allah bari ma kuɗin da zai gane ko ya kuɗi yawa kuɗin zai gane to Allah ne kuma su kaji cewa wanda ce tara dukiyar nan ba ta bayarwa fi sabilillah Allah ne ba su yi zaton alkhairi ne gare su ba shi kuwa shakku da ku ba shi sharri ne gare su to babban sharri shi ne a gobe ba dukiyar da ana zata a matsayin makiki Allah ya ji ma da wuta ya ce والحافظ الكثير ليس ثم تلا الإمام البخاري كده قال ثم تلا هذه الآية فإذا أتى صلاة الذكر في الآية ولا يقول هو له بل هو الى اخر الايه لكي تفرد به مقابل مسروق بهذا الوجه وقد رواه ابن حبان في صحيحه وان حديث ابن حبان رواه تاج الغيث بن سعد لقد محمد بن عجلان لقد قعقاع ابن حكيم لقد ابو طالب لقد ابو هريره رضي الله عنه شكمه تقرب المساله الله to daga nan kawai kun ka sai buɗe babin hadisai ne kawai kita fara mata ya ce hadisun akhar wani hadisi daban qala imam ahmad sai kawo hadisin abdullahi bin umar sai ce hadisun akhar qala imam ahmad sai kawo hadisin abdullahi bin mas'ud ya kawo hadisin abdullahi bin mas'ud sai ce hadisun akhar qala al-hakim abu ya'la sai kawo hadisin tawban a to zan kenan ya kawo maka hadisan sahabbai daban-daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai tsawo kuma ba bakin bihi yau da kiyama za a nuna ta muku abin da sai ruwa da shi gobe kiyama hadisin ya zo because ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وآية تدور مسألة تدامى مسألة تقول التي بما تقول يا ذا الهدوة جنان يا ذا الهي مروة ألا يتابع المروة لو لم تزل صلى الله عليه وسلم هي قوتك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود الناس وكان أسود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود بالخير من الريح المبتلى وذاقت مدرك القوة فما كنت هكا ماذا الله صلى الله قوة وتشيكي نبات في كتب إذا في اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وضلع الرجال فسأل الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل إلى هو تفت ولكن تفت الأطيب هو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن من كان كنا أدوار وعلى النفس mutum ke kada ba ta taba ba ta kada ba Allah ke kiyar mu ke bidal hammi wal hamd ala ya ta kada ba ta da rabuwa da mu da zake hanyarka ko kuma da mu da zake tuna ta wal ajibi wal kadai ya Allah tsare ki daga gajiya wa da kasala wal bukuri abu da yanki ne ruwa ya Allah ka kalli da ruwa ta ke nan akwai da ke ruwa ne yana daga cikin abin da ake neman sani wani shuhuni abu na shida ya Allah ka tsare su daga tsoro wa badari daini da minkin bashi minkin bani wa badara ta gunjara da kuma rinjaya bazari ana ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ne mun sani daga wa daga mi daga tsoro sannan a cikin sallah Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli اللهم إني أعوذ بك من البخل يا الله أسألك العقوبة وأعوذ بك من الجون وفي غرة تنتهي ثلاث شهور مرة لا تساوي مطوتي مروة مطوتي اللهم إني أعوذ بك من البخل سيدي وأعوذ بك من الجون يا الله أسألك العقوبة يا الله أسألك العقوبة وأوقفت من أن أرد إلى أرض العلوم يا الله تستني كذا أقول ما لي في فتكتب لا تقصد كفايتك وأعوذ بك من فتنة الدنيا يا الله تستني وفتنة الدنيا umur mutum din da wannan annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wani bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wani bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare shi daga mutum duniya dole irin wannan abubuwan ke da ke cikin da wanda an tsaka ne wani internet ko wanda an tsaka internet tuhu wanda an tsaka ana kiran ku siyar da dukiyoyin ku fi sabilin lahi da saukar ma'adinin Allah amma Allah ya ce fa minkum man yarbar daga cikin ku akwai marwaci akwai masu ruwa haka ne haka ne daga cikin ku akwai masu ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقد أهلك بما نفسه ومما رزقناهم ينفقون ثم سورة الله dangane da abin da Allah ya rubuta su suna kewa Allah mai girma suka ya gaya mana a baya da muka wuce wa zalimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'inda lil جل الذين ينفقون في السراء والضراء والكافرين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المؤمنين مذكورا ألا تأكيد الجيوش في السراء والضراء وسنة كميروا وسنة كميروا قال ألا يحب مذكورا ألا يحب الأتقى abu bakar rabu yallahu da Allah da ya ambata mana marwata sai aka ba aka ambata mana masu jumla wa amma man qawila wa dawla wa kazzaba bil husna fa sayasiruhu lil usra wa la yuni anhu ma nuhi la tawadda an kuwa da Allah da kimar kuka ya ambata mana ba fa anzartu naran talazza la ta'ala أكبرتكم نارا تلظى إن صورتكم موسى ميقولة ميتي لا يطلعها إلا الأشقى بعض الذي يقول إذا وتموتا سيري شكيه الله يتقى تدلت وسيجنبها الأشقى تسنو ألا تنين تسلسل والذي قرآن ألا تقول له في شوة من قرآن ألا يمكن إن أبو بكر الدين الذي yuti malahu bai sadaka kiro da ke ba da dukiyar yana bai sadaka kaga tsoron Allah ke nan yana kada da me ɗaukowa a baya duk ba ke zama tsoron Allah na biyu siyarwa duk ba ke zaune ne da wannan ka samu Allah ne kuma da saka a suratul baqara ya ayyuhallazina amanu abin da Allah ya ba su na falalashi duka Allah ya ba ku kowa to ya gwada ku imani ku a cikin abin da Allah ya ba ku amince ku mimma razaqnakum ku ciyar daga cikin abin da Allah ya tsara min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi kafin wata rana ta zo rana ba ku cikayya wala kullatin sannan babu na kusantaka wala shafa'a sannan babu yin dole zai amfani sai ce da Allah ya ake yin ya kai wal kafiru la hum kaga dan Allah ya faɗi da mu'mini su yi mai biyar a cikin duk kofin mu'mini da muka wuce Allah mai girma da suka ya faɗa inna man mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wa ila qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana in an karanta musu ayoyin Allah ila qara mu'minina wa ala rabbihim يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أشياء مؤمن ما يعبدون من سورة الله ما يعبدون إمام الرحمن الله بجمع ركعة سبة ثم تشيرها والذين إذا أمروا الذين إذا أنفقوا باعوا المزارع ولم يكن من الإسلام خير يا رسول الله والمسلمين فألقيني عبد الله بن عمرو بن العاص أي الإسلام خير قال أطعم الطعام والمسلمين لما قال الله صلى الله عليه وسلم كيدا قال كده وذكر السلام على من عرف ومن لم تعرف فانه ممكن يسلم او انك تمشي da ma wanda baka kai ba yanzu duka tsofin bayan Allah gaba ne ba mai wata bane sai dai sai zama saura dukkan zuwa kenan munafukai su ne mawata Allah kiyaye mu sannan kuma da kafirai kafiri shi ma baya cewa kuma baya kwadaitarwa akan ciyarwa wanda za a ba shi littafin shi da halin mabu mai kuma ya laita ni lam kunta kitabiya bai ce ba ba shi hisabin shi ba bai san menene hisabin shi ba har zuwa wajen Allah mai girma da kuka innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yamuddu ala ma'adil miskin baya imani da Allah sannan kuma baya kudaitarwa akan ciyar da miskini ma'ana kenan rowa siffa ce ta kafirai rowa siffa ce ta mulakai Allah ke wa ana Allah mai girma da kuka مسألة فرق آية ولا يحسبن الذين يفرزون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ألا يتبعون مسألة كبيرة في آية ألا يتبع بما آتاهم الله من فضله da abin da Allah ya ba su na falalar mana kenan waye mai bayarwa Allah waye mai hanawa Allah da wannan duk abin da muka samu waye karanta mana yanzu ya yi wallabi na amanu an fi kuma min mara zafa na kuma min kabi an ya ce yawon labai kufihi wala kullatun wala jaza ya kuma kuma imani ku ciyar daga abin da muka azanta ku da shi ma'ana kenan arzikin na waye arzikin na Allah Allah da kuma suka ya ba kuma zama gari gadi matsala ta gaba cikin wannan aya Allah ya ce kada su yi zakan abin da suke ruwa da shi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sharri ne gare su to sharrin abubuwa kiyama shi ne za a nan nada mutum a nan a wuyan shi kiyama to daga nan duniya wanda suke ruwa ba sa fitar da zakka zai iya kasance sharri ba gare su kawai ba haka dukkan mutane da ba مسترعنا حديث عبد الله بن عباس الإمام الطبراني cikin أشم وجو الكبير الإمام المنذر يلقي وسنده قريب من الحسن السنة الترغيب والترهيب نقول حديث حديث إلى موسى نقول دير دير ثلاثين دينا عبد الله بن عباس يلقي من قال الله صلى الله عليه وسلم يلقي خمس بخمس خمس بخمس أبوه أولاد يلقي دوك يسوع to Allah zai jarabta ku da abubuwa guda biyar na ɗaya shi ne ما نفض قوم العهد إلا كلف عليهم عدوهم باب تنزل قول القول تكالب لألا دور القول تكالب فاكيد ألا يدور من أبو كلا باحر كما ممكن مقرر القول ألا يدور من أبو كلا باحر نبي وما حكموا بغير ما أنزل الله متى ba za su koma suna hukunci da wani illa ka sha fihi mulkafa ba na ya sarfin ka ji wanda wani lissafi a kan cewa a najeriya idan ya sarfin talauci a arewa mai na kwanakin ba su ke n'i ce ba ki ba wani da su ya ba da فهكذا يدركون أنزل الله إلا فشى فيهم الغمر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت fasikanci yawa cikin mutane ba sai sun mutuwa ya yawa cikin ai da muka ba ta babban yin aiki ba ne amma yanzu ka wallahu ta'ala kana cikin ka samu gida goma sai ka samu wani da shi a unguwa sai ba ka kai ba za ka yi ɗauka ta hanyar hanci ta hanyar wani abubuwa da bakwai illa wanda a cikin mutum to sai wannan matsala wala mana ta zakata mutane ba za su ba hana zakka ba illa kun da alhumul qasr ba sai da an rufe ruwan sama kaga kenan wannan shi ne gare ku sharri ne gare ku to kaga wannan sharri ne daga duniya ce mutane ba za su koma suna coke wajen abin auruwa ba sai fi Allah mai girma da kuka ya yi ke tsirrai ba ruwan sama sosai sannan kuma sannan a ce a ta noma a ta noma a ta ba da taki sai ka ci saboda me mun kasance mana coci a wajen masauki Allah ya ke wannan yana daga cikin sharri da za ka yi kai tun daga nan duniya ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرط شرط شرط لغيره سيطوقون مع بطل به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض إن كان ذلك السبع لقد نألا جمع جمعه مثالي من السبع هذا الزكابة فأجل في الأسكام أبو البيت حديث مريدة يجي مثل أنت صلى الله عليه وسلم يأتي ما منع قول الزكاة إلا ابتلاه الله من بالدين mutane ba za su taɓa kasancewa su je da bada zakka ba ba a ce sai Allah ya jarabce su da me da kai Allah ya ce dole kenan yana nuna maka rashin da zakka rashin ciyarwa ba bala'i amma mu kasance masu ciyarwa da izinin Allah sai Allah bai kuma su kai ba mu falala kan falala Allah ya ba mu aljanna duk wanda yake so ya shiga aljanna ya kasance mai ciyarwa duk wanda yake so ya tsira daga wuta يدل كسر جوايا أكيرا إن تكن نارا ولو بشك ثمرة يدل كسر أبو بكر الصديق ألا يكتب فيتجنبها الأتقى سميته الذي يؤتي malam ke tabbata in ma kana so ka zama gobe kiyama daga cikin wanda Allah zai so fata su da qawlun alayhi wa la yahzalun bi rafi ka kiyar alladheena yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim ولا ضرر عليهم ولا هم يظلمون إن كنا نقول لك إنه أراد بعض الأمور أتي وأنا لذاكري ورجل تقدم بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنشد يمينه هذه كثير والاختلاف لإذن أن الله تعالى يتاكا إنه أراد بعض الأمور أتي وأنا Duk abin da zaka من شيء فهو abu bakun min shayi ba ko yi kuli. Allah zai mai maka wa huwa khairu raziki ka duba abin da sarki a su ganda ne kaji ne su menene bebezun ne to kana ɗauka ya ba abin da nan in dai yayi da ikhlasi da izinin Allah sai Allah ya mai mai fiye da wannan yanzu yana yi wa sai ka Allah kawai bidin bidin da ya duba sai ga komai da biyan alhali shi kuma yana yi kuma to kai ma kai kokari ka ciyar insha Allah sai Allah ya yi maka amma ka kankane kuma sai Allah bai kuma da kuka isa wani mala'ika sai Allahumma a'ti mumtinan khalaqa ya Allah duk wanda ya ciyar ya Allah ka mai mai da madadi sai ya kuma sai ce mai Allahumma a'ti mumtikan talaqa ya Allah duk wanda ya kankane ya zama alhaji dan dambe an san dan dambe ya dan dambe ne kaga dan dambe kullum hadin kiyaya hawa a dunkule idan ta zama na cikin dambe shi ke nan mala'ika yana ma addu'a kullum da kullum Allahumma aqimum dikan talafa ya Allah duk wanda ya zama dan dambe ya Allah ka sa mu ta halaka shi ke nan ya samu ya sai mota miliyan ka ta ta kodo gidan shi ya kodo karshen karshe sai ruwa komai kuma addu'a mala'ika tana cikin wallahi dole jiya da za ka yi ka dinga kokari tana ba ma ko ka kaɗan ne sai ka samu Allah mai himma da kuka yana mai maka idan muna so Allah mai himma da kuka ya lullunta mana mu dinga ciyarwa in muna so mu samu babban daraja mu dinga ciyarwa darajar tulbir mun karanta wannan a ƙarƙashin lantana tulbirra hatta tulbi kuki masu yi in muna so kasance cikin masu imani mu dinga cewa in muna so mu kasance cikin al'abara mu dinga cewa in muna so mu zama cikin masu masu imani masu tsoron Allah mun zaɓi mu dinga cewa in kana so ka zama kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinga cewa to kina min kana kusa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam in kana so a yanda da ka dinga cewa masu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa mata ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna fa inna kunna aktharu ahlinna shafa ka to an dafa wa bala'i sai an fito duk wanda zai duk wanda zai zo sai an yi da shi to amma da an baka taimaka ma kowa ka taimaka ma in kawai ba shi kenan duk wanda zai zo ma ya zo da kai ya zo ya tafi har yanzu in muna so Allah ya haɓaka mana a cikin mu da rinka ciyarwa yamhaku Allahu riba wa yunzi sadaqa sannan kuma shi mai ciyarwa hannun shi ne mafi alkhairi hannun sama shi ya fi alkhairi fiye da hannun kasa sannan kuma hannun zai kasance cikin mu'minu da kuma cikin kirta to duka wannan dai mun yi yaƙi da mai mun yi da ruwa. amma idan mu'mini ce zai kanka mai kibayarwa shi ke da kada ya zata wata alƙaƙi ne gare shi ban kuma shan labo zai kawo kuma babban mu'mini yau da siyasa Ina nuna maka cewa abin da muke a nan duniya Allah ne ya fara maka zai mana hisabi da shi a gobe kiyama me yasa kike wannan ranar yawon kiyama me yasa domin Allah ne kuma da suka ya gaya mana cewa da yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin Abdullahi ibn Umar ya karanta wannan قيمة أو مضر إيشين يوانا التنبيل حتى سيرك بيوجود أنا بين أنا دار بين أنا سير كلمة بألا يتنبيك كوما بألا يتنبيك سينا متسامو الوجود سينا متسير والله بما تعملون قدير الله يتي عالم بأخبار أعمالكم أي ألا يأكل من مثل إكتاب وإلى فسر نبيه أي عالم ببواب mu ya san abinda muke a kuri wakila qadirun bi ma'ana mubdirun wasu ji'a mubdirun zai ba mu labarin abubuwan da muke aikata ba da wannan Allah bai kima da kuka za ka kawo ki gobar da mutum kaddar suratul munafiqun da Allah bai kuka yau mutum mu biyar wa an fi kullum ma da sabara ce wa abu kaga ai mutum ne da wannan wala ya tabbata alladhina yaquluna bima atahum Allah min fadlihi to har zuwa karshen aya sai Allah ya ce wallahu khabirun bima ta'malun kamar in ka duba nan wallahu bima ta'maluna khabir a nan sunan munafiqun wallahu khabirun bima ta'malun sannan duk abin da muke aikata wa Allah zai gaya wa duk abin da muke yi Allah da kuma da suka yana na karuta wani Allah da kuma da suka yana da shi ka bai ne inna rabbahu bihim yawma idin la qadir lalle Allah da kuma da suka gare ku zai ba su labarin abubuwan da ke kada duk abin da muke aikata Allah zai ba mu labari mu kuma kai Allah da kuma da suka ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذكروا نفس ما قدمت لغد